Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Shekaru goma sha biyu kenan ba a yi shagulgulan nuna murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya na ɗaya ga watan Oktoba a jihar Borno ba, saboda bala'in 'yan Boko Haram. Sai bana aka samu damar yin gagarumin biki a karon farko a cikin shekaru goma sha biyu. Taro ya yi taro kuma taron ya ƙayatar, kamar yadda za ku ji daga wakilinmu Hassan Ibrahim wanda ya gane ma idanun shi. E gaskiya wato wannan gaskiya ne cewa shekaru goma sha biyu saboda rikici na ta'addanci wato na Boko Haram ya sa ba a iya yin wannan taro ba tsawon wa'innan shekaru. Amma samun zaman lafiya da aka yi musamman a cikin garin Maiduguri ya sa wannan karan gwamnati ta shirya wannan biki, kuma bikin ya samu tagomaci sosai. saboda ɗalibai da mutanen gari 'yan siyasa shugabanni da shi kan shi shehun borno ya jagoranci sauran shugabanni na abin nan sun taru a nan arama square wanda an yi bikin cikin armashi an yi fareti mutane da yawa ɗalibai sun rike tutoci da kuma abubuwa na makarantunsu da sauran abubuwa na farin ciki wanda wata babbar alama ce cewa wannan fargaba da tsoro da ake na abubuwan fashe-fashe da harbe-harbe kamar za a ce an samu nasarar kusan kawo ƙarshen su domin an a baya ne can tsoron cewa ba a san waye zai zo ya dana bom ko ya wani abu na kashe-kashe a gurin ya hana jami'an tsaro ba su abuna amma a wannan karan jami'an tsaro sun ba da tabbaci kuma an yi taron ba tare da wani fargaba ba taron kuma ya ba da amurshi kwarai da gaske a nan wanda shi a mataimakin gwamna saboda gwamna baya gari shi ya jagoranci taron wanda taro ne wanda ya yi amarshi kwarai da gaske. Yawa kuma an yi taron lahiya an gama lahiya ba eh, wani. taron an fara shi tun da safe har rana kuma an gama ba wani ba wata fargaba kuma ba wani tashin hankali an yi taro lafiya an gama lafiya. mafi yawan waɗanda suka je wannan wannan sansani na Ramat Square mafi yawancinsu sun je za fuskar su akwai akwai annashuwa da farin ciki Eh, duk da dai cewa akwai halin matsi na tattalin arziki da sauransu da mutane ke kokawa amma da yawa sun nuna a fuskokinsu za ki ga kamar akwai annashuwa da farin ciki saboda abin da ake ganin kamar ba za a dawo a yi shi ba gashi ana yi wanda wasu ma daga ciki sun nuna irin a ah, ashe za a iya samun wani lokaci kamar haka na dawowar zaman lafiya da sauransu amma gaskiya an yi taro cikin annashuwa da zaman lafiya duk dubban mutane da suka je wurin taron sun koma gidajensu lafiya ba wani rahoto duk tun daga farkon taron har sa wanda alama ce ta cewa lalle zaman lafiya ya samu abin ya dawo a cikin garin maiduguri wanda mutane da yawa sun bayyana irin farin su, musamman mutane da suka je taro daga cikin gari talakawa da sauransu sun nuna farin su cewa a'a yau bayan tsawon wannan lokaci gashi kuma an dawo an samu zaman lafiya har za a iya tara dubun dubatan mutane a irin wannan taro daga farkon shi har ƙarshen shi wasu ma kamar sun nuna irin a wasu sun manta ma cewa ai da taro kamar haka ba zai yiwu a cikin garin maiduguri ba wanda alama ce ta cewa zaman lafiya ya, ya dawo a cikin garin. mataimakin gwamnan jihar Borno Umar Usman Kadafur wanda ya yi jawabi a ranar ta ɗaya ga watan Oktoba a madadin gwamna Baba Gana Umar Zulum ya ƙara jaddada mahimmancin ranar wadda ya nuna cewa ta musamman ce ga jihar Borno. ga abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da fassarar jawabin mataimakin gwamnan jihar na Borno albarkacin cikon shekaru 62 da samun 'yancin kan Najeriya. Regrettably, these auspicious occasions will not hold in Borno state for quite some time. A cikin wani al'amari na ban takaici, mun shafe lokaci mai tsawo a jihar Borno ba mu samu damar yin wannan gagarumin biki ba saboda ƙalubalen tsaro na musamman da jihar ke fuskanta. Amma wannan biki ya nuna cewa an fara samun zama zaman lafiya a jihar da ma kasar baki daya sakamakon nasarar da zaratan sojojin najeriya da sauran jami'an tsaron kasar ke samu a yakin da suke da ta'addanci wannan ya baiwa gwamnatin jihar damar kulle sansanonin 'yan gudun hijirar da ke cikin birnin maiduguri da waɗansu ƙananan hukumomi kamar jere da kuma yadda su 'yan gudun hijirar domin raɗin kansu suka yarda su koma garuruwansu a faɗin jihar hakika Wannan rana ce ta tarihi kwarai da gaske. Rana ce ta yin tunani da kuma sake jan ɗamara da jajircewa. Rana ce ta murna, saboda irin wannan rana muka shiga sahun kasashe masu 'yanci. Kuma rana ce ta yin nazari mai zurfi mu hango sauran aikin da ke gabanmu. Don mu ci gajiyar 'yancinmu kuma mu dage wajen cimma burin zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust a kan yadda jihar Borno ta yi shagalin zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya bayan an shahe shekaru goma sha biyu ba a yi ba. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiya ko kuma a twitter.com aminiya Kuna ma iya lalubo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. Har wa yau ana jin shirin a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Wasu 'yan jihar Barnan sun bayyana irin daɗin da suka ji da ganin yadda aka yi shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya a jihar tasu bayan shekaru goma sha biyu. Sunana Abubakar Ali, a gaskiya na yi farin ciki sosai ko da da na fito na ga filin skuwa na ga yanayin jama'a suna shigowa kuma na ga kamar da alamun taro ake yi da jami'an tsaro dai a wurin. Yace a ah, lalle abu ya yi kyau wannan ya nuna alamun cewa mun samu lafiya ne sosai Dan yau fiye da shekara goma ba irin wannan taron ba wai don 1 october an taro a wannan fili da aka saba taro na 1 october a nan a filin square nan da ke cikin maiduguri tun da da muke gani irin wannan taron taron nan ma yana zuwa mana da alheri sosai don lokacin mana ɗan kasuwanci sai da ruwa da sauransu in muka shiga wannan wurin muna kasuwa masu abinci suna samu suna sai da abinci muna allah allah ma shekara ya zagayo don yanzu saboda alherin da muke samu a wannan wurin da duk lokacin da aka yi taro a wannan wurin mu 'yan angon alheri muke samu gaskiya ni abun farin ciki ne gare ni sosai kuma in za a ci gaba da haka da fatan ma za a ci gaba don gaskiya mun samu lafiya sunana ibrahim ahmed mun gode wa allah ubangiji mai girma daban da allah ya nuna mana kuma kadana daga ubangiji ne alhamdulillah mun gode wa Allah ubangiji yau shekara goma sha biyu ba mu yi wani amma mun yi fisabilillah mun ji daɗi tsakanin Allah mun ji daɗi mun gode wa Allah ubangiji Allah da abin da Allah ya nuna mana alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a Borno ya Allah ubangiji Allah Allah ka nuna mana shekara mai zuwa sunana Muhammad Garba mazaunin Maiduguri gaskiya alhamdulillah mun yi farin ciki sosai kuma muna jinjina wa gwamnati na wannan gwamnati mai ci na president muhammadu buhari da kokari da ya yi na wajen tabbatar mana da zaman lafiya gaskiya mun ga canji yau shekaru sha biyu da suka gabata nan ba a isa a yi taro haka a maiduguri ba amma sakamakon wannan ci gaba na security challenges na rashin tsaro alhamdulillah gari an samu lafiya kuma an yi murna kuma an jima ba yi abu na nishadi taro haka na farin ciki na ƙasa na nuna jajircewa da kuma zamantakewa da haɗin kai na ƙasa kamar na wannan karo gaskiya abun farin ciki ne sosai mun ji daɗin shi sosai. Masanin harkokin tsaro ya yi fashin baki kan abubuwan da suka sa aka samu dama a jihar Borno har aka yi shagulgulan cikon shekaru 62 da samun 'yancin kai a Najeriya. sunana detective awwal baladir iya masani kwararre akan harkar laifuffuka da tsaro shugaban kamfanin walewa security limited da ke nan fadin najeriya dole ne mutanen maiduguri su yi murna idan ka duba yanayin tsaro da yake faruwa a maiduguri a shekarun baya za a ga cewa suna cikin critical condition abinda ake cewa security top critical condition wato mafi tsananin rashin tsaro da ake wakana a yanki ko lardi ko kuma jiha ko local gamma to na farko dai za a ga a baya saboda ƙungiyar boko haram ta ta gayyara rayuwar maiduguri za ka ga cewa saboda tsananin hari da ake kaiwa 'yan gudun hijira suna nan fal waje-waje idp camps tsibi-tsibi tsarago-tsarago akwai su a maiduguri za ga cewa mutane da yawa sun gudu sun bar garuruwansu saboda hari da ake kawa na 'yan ta'adda za ga cewa da yawa makarantu an kulle su ba a ba sa aiki saboda hari da ake kaiwa za ga kasuwanni ba a sa aiki saboda hari da ake kaiwa kaga kasuwanci ya kare hanyoyi da ake da sunan mota za ga cewa an kasa bi ta wajen an kasa shiga garin mutanen garin sun gudu sun dawo cikin gari da kuma zama hadari ana ɗarɗari inda ka ga mutum da leda ko kuma ka ga mutum da ɗan wani kunshi ko kuma ka ga mutum baƙo ya zo ya zauna dole kana fargaba za ga cewa ya zo ya zama maka liability to akwai security threat kenan kaga akwai matsaloli to amma kasancewar yanzu abu ya dan an samu sauki ba kamar da ba in ka kula gwamnatin jihar maiduguri ta yi kokari mutanen maiduguri sun yi kokari individually sannan ƙungiyoyi na fararen hula su ma sun yi ƙoƙari wajen taimakawa jami'an tsaro wajen gudanar da harkokin tsaron nan da ake fama da shi a cikin maiduguri na farko za a ga cewa gwamnatin jiha ta yi ƙoƙari ta giggina makarantun da aka lalata wasu daga ciki ta gyaggyara su gidaje da 'yan gudun hijira an gyaggyara wasu da yawa an kwashi 'yan gudun hijira a mai da su garuruwansu da yawa wasu kuma za ka gani wani kasuwanni an dawo an ci gaba da mu'amala hanyoyin da ba a bi an dawo yanzu ana bin su to kaga an samu sauƙi da bangaren harkar tsaro kaga dole ne an samu ci gaba kamar ba kamar yadda ake a baya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mutanen maiduguri dole su yi manna. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.